الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المؤلف رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق هر ينزو أشكين ونن للتافينا مدارج السالكين قال يتشي daga cikin matakai na bautan Allah da kuma neman taimako ga Allah akwai mataki na alkhuluk shine ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u ko kyautata halayya wanda so da yawa kyawawan ɗabi'u su suke nuna mutum shi waye gane ko ba wai ana duba matsayin mutum ko ibadarsa ko menene ba ana duba kyawawan halayensa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarukum ahasinukum akhlaqa cewa zababbunku su ne wanda suka fi kyautata cikin ɗabi'u wane na nuna abu ne wanda yake alkhairi a samu mutum wanda yake da kyawawan ɗabi'u kuma da yake ƙala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama wa innaka la'ala khuluqin azim Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa wato da kansa shine mahalici amma yayi rantsuwa akan cewa lallai shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma ibnu abbas radiyallahu anhuma da shi da mujahid suka ce la'ala dinin azim sai suka ce ana nufin addini mai girma shine khuluq la dina ahabba ilayya wala arda indi minhu cewa ba wani addini wanda yafi kaunuwa ga Allah kuma yafi yarda a wajen Allah huwa dinul islam abin da yasa suka faɗi wannan suna nufin cewa ai addini gaba ɗayansa in ba hali ba addini da haka halin mutum shine ke nuna kyautata addininsa wa qala al-hasan rahim radiyallahu anhu huwa adabul qur'an ce tune ladubban da suka zo cikin alqur'ani mai girma kamar yadda aka tambayi Aisha radiyallahu anha kuma zai zo cewa menene ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tace kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa shine ka je ka duba Alƙur'ani duk abin da ya zo a ciki na kyawawan abubuwa to za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffantu da su duk abin da ya zama kuma munanan ɗabi'u ne mara kyau in ka duba Alƙur'ani ya kore su ya zarge su sai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa nisantar su haka shine kana khuluqul qur'an haka alqur'ani shine ɗabi'arsa wa qala qatada yace huwa ma ya amuru bihi min amrillah shine abin da Allah yake umarni da shi wa yanha anhu man nahalla kuma yake hanuwa daga abin da Allah ya hana wal ma'ana innaka la'ala al-khulqi alladhi atharaka Allah bihi bil Qur'an yace ma'ana shine Allah ya daura ka akan ɗabi'un da Allah ya fifita ka da shi a cikin al-Qur'ani wa fi sahihaini ya zo cikin hadisi na Bukhari da Muslim cewa Hisham ibn Hakim ya tambayi Aisha radiyallahu anha ya ɗabi'un za Allah sallallahu alaihi wa sallama suke faqalat sai ta ce kana khuluquhul alquran cewa ɗabi'unsa da halayensa shine alqur'ani faqala sai ya ce laqad hamamtu an aquma wa la as'alu shay'an yace sai da naji kaman in tashi kan na tambaye ta kuma wani abu domin ta ba shi cikakkiyar amsa wa qad jama'a Allahu lahu makarimal akhlaqi fi qawlihi ta'ala cewa Allah madaukakin sarki ya tattara ma annabinsa mafi girman ɗabi'u a cikin Alƙur'ani mai girma Allah ya umarce shi da abubuwa guda uku yace khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin cewa ma'ana ka zamanto mai yafiya kuma an mutum ba mai kyakkyawan ɗabi'a ba ne ai ba zai yafiya ba da abin da aka mishi zai ce bari ya rama amma wanda yake mai ɗabi'u na kwarai za ka mishi abu kuma zai yafi zai ɗauke kansa wa amur bil urfi kuma ka yi horo da abin da yake kyakkyawa ne duk abu wanda yake mai kyau cewa a'rid anil jahilina ka ɗauke kanka daga waɗanda suke jahilai ne Kada jafar ibnu Muhammad. Ja'far ibn Muhammad yana cewa amara Allahu nabiyahu bi makarimil akhlaqi Allah ya hori annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ma'ana kyawawan ɗabi'u cewa laysa fil qur'ani ayatun ajma'a li makarimil akhlaqi min hadhihi al aya ce cikin alqur'ani gaba ɗaya babu wata aya da ta kunshi kyawawan ɗabi'u da ta wuce wannan ayar وقد ذكر an ambata cewa شوى lamma لما نزلت هذه الآية lokacin da wannan ayat ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li jibril ma hada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika jibril yace me ake nufi da wannan qala sai yace la adri hatta as'al yace ban sani ba har sai na je na tambaya fa sa'ala sai ya tambaya kuma raja ilai ma'ana ya tambaya Allah fa qala sai yace inna Allah ya'muruka an tasila man qata'aka Allah yana horonka cewa duk wanda ya yanke alaka tsakaninka da shi to kai ka sadar da alakar kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a ne amma yana da wahala wajen mutane da yawa ba kowa bane zai ga abokinsa ya yanke shi ya ce to ni bari sai na ji na neme shi yana da wahala amma kyakkyawan ɗabi'a ne ya yanke ka ka neme shi ka sadar da shi ya ce wa tu'ti man haramaka wanda ya hana ka kai ka ɗauka ka bashi kaga ba kowa yake iyawa ba yace wa man amman zalamaka wanda ya zalunce ka ka yafe masa ba akwai abin da yafi wannan cika da su dai ana ganin su abubuwa ne masu sauki amma masu wahala amma dai ya kai makura wajen cika na ɗabi'a wanda zai siffanti da haka wanda ya yanke ka kai ka sadar da shi wanda ya hana ka ka ɗauna ka ka bashi wannan shi wahala wajen ɗan adam ko ce ya za a yi shi ya hana na abinsa ne kuma na ɗauki na wani bashi ko haka nan wanda ya zalunce ka ka yafe masa mala ya ce wala raiba anna lil muta'i minan nasi salasata ahwal ya ce babu makawa duk mutumin da ake mishi biyayya a cikin mutane yana da halaye guda uku na farko amruhum wa nahyuhum bima fihi maslahatu cewa horansu da haninsu akan abin da yake amfanin su ne na biyu akhduhu minhu ma yabzulunahu mimma alaihim min atta da abin da suka yi na biyayya ya karba a gare su na uku yace annan nasa ma'ahu qisman mutane sun kasu kashi biyu akwai muwafiqun lahu muwalin akwai wanda yake biyayya ga Allah madaukakin sarki kuma yake jibinta al'amuransa ga Allah akwai kuma mu'adin lahu mu'arid wanda yake kiyayya yake wato ja'in ja da hukuncin Allah wa alaihi fi kulli wahidin min hadhihi wajib kowanne a cikin su yana da wani haƙi da Allah ya rataya yace fa wajibuhu fi amrihim wa nahyihim idan aka samu mutane sun kasu kashi biyu haka na farko an amura bil ma'ruf mutum ya umarni da abin da yake kyakkyawa ne wa huwa al ma'ruf alladhi bihi salahu wa salahu sha'ni an ce al ma'ruf a hausance ana fassara shi kawai da kyakkyawa amma na nufin duk wani abu wanda yake mai kyau duk wani abu wanda yake akwai amfani na dan adam a cikin ba cuta a ciki shine al-ma'ruf gane ko shi yasa ayoyi da yawa zaka ji Allah yana cewa ma'ana ayi riko da abin da yake uh, al-ma'ruf al-ma'ruf da abin da yake kyakkyawa ne da haka yace wa huwa al-ma'ruf shine abin da yake mai kyau ne allazi bihi salahu wanda zai amfani mutane wa salahu sha'anihim kuma zai gyara al'amuransu na yau da kullum wa yanhahum an diddihi kuma ya hane su akan kishiyar wannan abu wa wajibuhu fi ma yabduluna lahu min at-ta'ati duk wanda yake masa biyayya kuma an ya akuza minhum ma sahula alaihim ya ba su abin da zai zama mai sauki ne a gare shi ba tare da wahala ba wa qawwa'at lahu bihi anfusihim kuma zukatansu za su yi biyayya gare shi samahatan wa ikhtiyaran a cikin sauki da zabi wala yahmiluhum ala al-anati wal mashaqqati fayusidahum ba zai daura musu wahala da nauyi wanda zai gurɓata su ba wa wajibuhu inda jahili jahilina alaihi duk lokacin da jahili kuma ya ma aiki irin na jahilai al anhu ka ɗauke kai daga gare shi kana tafiya ila wani ka shigo kwana kuma ka sa mishi trafiketo tun daga nesa dan ya gani sai shi kuma ya yanko da gudu bai hange ka ba sai da ya zo dab da kai sai ya ɗauke kai da ƙyar sai ya juya ce wawan banza da bai iya tuki ba haka ne suke ba sai ce wawan banza ashe kai ba kai ka ji a koya ma tuki haka suke faɗa ko to kaga wannan aiki ne na jahilai kai ma sai ka juya ka maimaita masa ba abin da zaka ce masa a'rif anhu ka ɗauke kanka daga gare shi yana faruwa da yawa kuma wannan in aka samu jahili yayi aiki na jahilci in wanda zai mayar masa da jahilci irin nasa to sai ka ga sun tsara hanya duk sun hana mutane ci gaba sai ga ana neman kokowa da fada wannan yana faruwa so da yawa wannan aiki ne na jahilci to duk mutumin da ya bujuro ma da abu na jahilci Allah madaukakin sarki ce a'rib an ka dauke kanka daga gare shi shine Allah ya bayyana sifofin mu'minai cewa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan waɗanda suke jahilai ne masu wauta ne suka tunkare su da maganganu marasa daɗi sai su ce salaman ma'ana su suna neman aminci ma'ana ba sa tanka musu an gane ko ala don haka haƙƙi shine a ɗauke wuya daga gare su a ɗauke kai daga gare su wa adamu muqabalatihim bil mithli wal intiqam kada a wato musu musanya da kwatankwacin abin da suka yi ko kuma abin da suka aikata a ɗauka fansa a kansu fakan ƙala Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin haka Allah ya gaya wa annabinsa قال عبد الله بن الزبير رضي الله Abdullahi عبد الله بن الزبير الله قال masa yadda yace amara Allah nabiyahu an ya'khudha al-afwa min akhlaqin nas to Allah ya hori annabinsa ya koyi yafiya daga ɗabi'un mutane ana wanda ya zama da wani abu wanda yake mummuna ne ka dau yafiya wa qala mujahid mujahid kuma yace ya'ani khudil aqwa min akhlaqin nasi wa a'malihim min ghairi takhsis yace ka karbi akwa daga ɗabi'un mutane da ayyukansu ba tare da kaskantar da su ba kuma ba tare da kai ka kaskantar da kanka ba mithlu qabulil a'zar mutum ne ya auka ma wani mummuna abu mara daɗi sai ya zo ya ma uzuri to sai ka karɓi uzurinsa wannan shine khudil aqwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wata rana ga wata mace tana ta rusa kuka a wani kabari tana ta kuka sai ya ce isbiri wahtasibi ki yi hakuri ki nemi lada a wajen Allah ita bata san wa yake magana ba sai ta juyo ta ce innaka lam tusabbi musibati ta ce ka rabu da ni dan kai abin da ya same ni bai same ka ba sai bayan ya wuce sai aka ce mata ai annabin Allah to sai wannan musibar ta fi ta mutuwar yau a to ta mayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana mara daɗi kuma shine annabin Allah kuma shi aka turo shi ya karantar da mutane sai ta ya da gudu ta tafi gida ko da ta je sa tana neman ba da uzuri sai ya ce ai asabru inda sadmatil ula ai tun farko da yayi wannan ya ce lokacin da ya hakuri ya riga ya haƙura tun lokacin da haka hakuri ya riga ba sai ta ta sake ba da wani hakuri ba Mana maganar da ta gaya masa har ya haƙura ya ce ya riga ya wuce ai inda ya fusata a kanta ko wani abu ai abin da zai biyo bayan ta mummuna ne ya ce a sabro inda sadmatil ula da haka dukan farkon aka ma shi ne a kan shi za ka yi haƙuri duk sauran da na baya zai so ai na fula ne aka ce a sabro inda sadmatil ula kagan wani ne yanzu wata ta gaya masa haka yana ganin shi shugaba ne ya kake gani ya ce wal afwa haka nan da biya wal musahala da kuma ma'ana sawwaka ma mutane wa tarkul istiqsa'i fil bahr kada da kuma barin tsananin bincike ma'ana mutum ka zo ka ce sai ka kure shi yanzu kama alal misali wani ne yake da ma'aikaci wanda ya sa shi aiki ya daura mishi wata amana kamar misali direban ila direban sani shi yake tuka masa mota lokacin da ya dawo ya ce sai ya gaya masa daga nan zuwa inda ya je lita nawa ya sha ta mai ya fara bincikensa in gane ko yana so da sai ya kai makura har ya same shi da laifi to haka wannan istiksa ne wannan wuce iyaka ne inda ka bashi abu ka danka masa ya dai ya amanar ya zo da ita lafiya ya tuka ma mota lafiya ka ma abin da kake bukata to ba maganar kurewa to wasu idan akan irin rashin wannan sai kaga har a cikin gidansu suna samun matsala da iyalinsu in gane ko wani kila akan rashin irin wannan hakurin sai ya ce magi guda nawa kika sa haka ne zai ce magi nawa ta sa kuma na nawa ya bata ta siya <laughs> kaga irin wannan akwai kurewa a ciki akwai rashin dauke kai ai akwai abin da ya wuce kai tambaya a kansa ko a yanzu wannan menene bai taka kara karya ba ya wuce abin nan yau in abincin ne kwata-kwata ta ki dafawa to wani abu ne daban kuma ka bada abinci amma an yi abincin wani abu ne kila bai kai ba ita kuma so nawa take ɗauke kai ta yi ciko cikin abin da baka bata ba duk yana faruwa to kaga rashin ma'ana bin diddigi da ƙure mutum wataftish, da tsananin bincike an haƙa'iƙi ba waƙi ne ka kai sai ka san cikin mutum kaga wannan babu kyau wa qala ibnu abbas radiyallahu anhuma har yanzu dai bayani fashin baki suke akan wannan ayar khudil aqwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa khudh ma afalaka min amwali da abin da yazo na dukiyarsu ko na dukiya abin da yake haƙi ne na dukiya abin da yazo ka karba karka binciki wani abu da yazo bayan haka kuma wa huwa al-fadilu anil iyal shine duk abin da ma'ana ya wuce nauyin iyali wa zalika ma'ana qaulihi ta'ala wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al-afu Allah yace suna tambayan ka menene abin da ya kamata su bayar na kyautatawa ga wasu Allah yace ka gaya musu al-afu me al-afu anan shine dori in kana da wata rara ma'ana yace ka je ka bada abin da yake na rara ne a gidanka maƙala ta'ala تعالى bil urfi ya ce ka yi umarni da kyakkyawa ya ce wa huwa kullu ma'ruf shine duk wani abu wanda yake mai kyau ya ce wa a'rafuhu mafi girman abu mai kyau da yafi komai kyau mu a wajenmu me za a ce wani abu ne yafi komai kyau in an ce ana magana abubuwa kyawawa halaye kyawawa wanne ne yafi kyau gaba daya ha hakuri akwai wani ba nasiha kyauta ya yace abin da yafi komai kyau gaba ɗaya shine tauhidi kadai ta Allah ba abin da ya kai shi kyau tunda da hakurin mutum duk kyautarsa duk menene in ba yi da tauhidi a aikin bansa haka tauhidi shine yafi komai kyau kadai ta Allah mala yace wa a'rafuhu at-tauhid tauhidi ne sama domin shine haƙƙin Allah ba abin da ya wuce tauhidi kyautatawa Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muhsinin ba wanda ya bishi kyautata wanda ya kira zuwa ga Allah kuma yadda cewa shi musulmi ne ya mika zuwa kai zuwa ga Allah babu wanda ya kai shi kyautata da haka tauhidi shine kololuwan daraja mutum ya ta Allah shine kuma kololuwan kyawawan ɗabi'u yace summa huququl ubudiyya sannan haƙoƙi na shi Allah da za a bauta ma sun huququl abid sannan haƙƙin mutane sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce wa a'rif anil jahilina kuma ka ɗauke kanka daga jahilai ya'ani idza safaha alaikal jahilu fala tuqabilhu bisafahi idan wanda yake wawa ne yama wata wauta to karka mishi wauta irin tashi shine wani mai waka yake cewa idza nataka safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu cewa idan wawa ya furta magana ya ma wauta ya ce karka amsa masa mafi abin da ya fi kyautatawa shine ka mishi shiru karka kula shi zai gama hayaniyarsa da harbuwar shi daga baya zo ya ce wani na yi kuskure ko kuma abin da na ma bai yi kyau ba ko mutane ma da suka ji zo su ja mishi hankali an gane ko da haka shine ɗauke kai daga jahilai kamar yadda Allah ya ce wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa ala hadha fa laysa bi mansukha wannan ayar ba a shafe ta ba bal ya'rifu anhu ma'a iqamati haqqillahi alayhi wa la yantaqim li nafsi yace dauke kai daga kansa tare da tsayar da haƙƙin Allah a kansa Wa la yantaqim li nafsi amma kada ya dauki fansa dan karan kansa wannan shine kuma ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka masa in dai ba ya shafi haƙƙin Allah bane baya tankawa yakan dauke kai ya kyale wanda yayi daga baya wanda yayin yazo yana neman ma'ana sauƙi ko sulhu shine ma ne yace wa haka za kana khuluquhu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala Anas radiyallahu anhu Anas radiyallahu anhu yake cewa shi ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsawon shekara goma ba wai zama kawai yana ganin shi yana ganin sa ba a'a yana shiga gidansa shi yake masa dawainiya gaba daya daukan kaya ne aikace har butar butar alola shi yake daukan masa da haka ya masa hidima ya san shi ya san ɗabi'unsa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahsanan nasi khuluqa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyawun mutane a ɗabi'u gaba daya ma'ana ba kaman sa wa kala kuma Anas ya sake cewa ma masastu dibajan wala hariran ألين min kafi رسول sallallahu alaihi wa sallam. ya ce tun da nake ban taɓa shafa wani yadi mai santsi ba ko kuma wanda yake mai laushi alharir ba da ya wuce tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nufin ya shafa hannun shi ya ji yana da taushi ba yana nufin ban taɓa ganin mutum mai saukin hali ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sauƙin halin shi har ya wuce yadin da ya fi kowane yadi santsi abin da yake nufi kenan yace wala shamamtu ra'ihatan qatta atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma tunda nake ban taba jin kamshin da ya wuce kamshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana yana nufin abubuwan da yake gani daga gare shi na kyawawan abubuwa ya kwatanta su da kamshi ne dan kana so ka kyau ka siffanta abu mai kyau sai ka kwatanta shi da kamshi yace to kyawawan ɗabi'unsu bai taba ganin abin da zai kwatanta shi da kamshin su ba yace wa laqad khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashra sini yace nayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekara goma ma qala ni qattu wannan shine abin da yake so ya kawo mana yace bai taba ce min wata rana ko so ɗaya ba uffin ma'ana bai taba ce min kash ba ko turda wani abu da na yi ba abin da ya kamata na yi in ban yi ba bai taba ce min me yasa ba kai ba abin da kuma na yi wanda bai kamata na yi ba bai taba ce min me yasa ka kaza ba me yake nuna ba ya kyale shi yana da abin da ya ga dama ba a'a idan baya san abu anas yana gane ya yake baya son abu ta haka ba sai ma ya daga baki yayi magana ba anas ya san me yake so ya san me baya so saboda sa kyawa da haka daga fuskarsa in yayi wani abu zai gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan abu idan kuma ya aikata wani abu zai gane yana so ya aikata abu yanzu ka gaya min wani da yake aiki da wani a ƙarƙashin shi shekara goma ka ce ba su taɓa sabani ba shi yasa anas ya ce ya fi kowa kyawun biyu da haka ya ce duk abin da na yi bai taɓa ce min me yasa ka yi kaza ba abin da na bari bai taɓa ce min me yasa ka bar kaza ba kuma ina tare da shi kuma ko da a ce abin ya kamata na yi shi sai ban yi ba bai ce min me yasa ba yi kaza ba wannan hadisi ne da bukari da muslim suka rawaito wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai makura wajen kyawawan dabi'u kuma in ka tsaya zaka bada labarin ɗabi'unsa in zaka kai shekara ɗari kana bayarwa ba zaka ƙara samu saboda ta'amuli da yayi da mutane daban-daban mataki daban-daban wa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna albira huwa husnul khuluq kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa albir in an ce albir ana nufin biyayya ga Allah yace duk biyayya ga Allah shine kyawawan ɗabi'u ma'ana duk yawan sallar mutum in dai ba yi da kyawawan ɗabi'u wannan ba ma'ana cikan imani ba duk rashin kyautatawan ba in ya zama yana da kyawawan ɗabi'u shine a wajen Allah madaukakin sarki abin da ake la'akari da shi da haka zaka ga wani mai yawan azumi ne mai yawan sallah ne amma yana da tsanani ga mutane Ila bai da hakuri yana da yawan fada to wanda bai da yawan fada yake da haƙuri da mutane amma ba mai yawan waɗannan nafulfulin bane ya fi wancan ya fi wancan a wajen Allah Ƙada wa fi sahihi muslimin عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر wannan sahabin ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin menene laifi kuma menene biyayya ga Allah Ƙada sai ya ce albiru husnul khuluq kyawawan ɗabi'u shine biyayya ga Allah wal ithmu laifi kuma abin da kake aikatawa laifi ne shine ma haka fi sadrika duk abin da ka yi zuciyarka ta ki kwanciya da shi ka koma ka yi ta tunani kana tagumi kana nadama to wannan laifi ne wa karinta an yattali alaihi nas kuma kake kyamar kar mutane su ganka akan shi kana yi ko su sani ce to mummuna abu a yanzu kamar misali wani kila in yana shan taba in ya hango wani wanda yake jin nauyinsa sai ya mankale ta a hannunsa ko ko ya yarya taki to ashe ya nuna wannan abu ne mai kyau ne ko mara kyau ne mara kyau ne tunda baya so a gaishe yana yi ko kai ne kana alwala sai wani ya zo sai ka bar alwala to yana nuna alwala kan abu ne mai kyau haka duk wani abu da kake kyamar mutane su ganka a kan shi wannan ka'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba duk abin da kake baka son wani ya ga kana yi kuma zuciyarka tana kokonto a kansa kana nadama in ka aikata yace wannan laifi ne haka duk wanda yake sai ya san laifi haka ne ma'ana shine ma'anar laifi yace faqabala albirra bil ithmi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sa kishiyar biyayya shine sabo wa akhbar ya bada labari annal birra husnal khuluq cewa cikan biyayya shine kyawawan dabi'u wal ithmu shi kuma sabo hawazu suduri shine zuciya ta yi ta rikirkicewa kan abu wa hada yadullu ala anna husnal khulqi mala yace wannan in yana nuna wani abu yana nuna kyawawan dabi'u huwa dinu kullihi shine addini gaba daya wa huwa haqa'iqul imani shine ma'ana dokoki na imani da Allah wa shara'i'il islam da kuma hukunce-hukuncen musulunci wa lihadha qabalahu bil ithmi shi yasa wato ya kawo masa kishiya shine ne wa fi hadithin akhar al birru annat ilayhi nafs shi biyayya ga Allah shine duk abin da kai shi ka ji hankalinka a kwance wannan shine al albir. wal ithmu shi kuma sabo ma haka fi sadri abinda kai shi zuciya tana ta kai kawo a kansa Waƙar qad Husnal husnul khuluqi bi annahu an fassara kyawawan ɗabi'u da cewa sune biyayya ga Allah fadalla ala anna Husnal khuluqi wannan ya nuna cewa kyawawan dabi'u tuma'aninatun nafsi wal qalbi shine zuciya ta nutsu ta samu ma'ana tsayuwa da daidaituwa wal ithmu shi kuma laifi hawazus sudur shine zuciya ta ki kwanciya wa ma haka fihi ma wastarabat bihi abin da ta kai kawo a zuciya mutum ne ya aikata abu ya zo yana ta nadama abin da ya aikata to ga wannan ya zo abin da ya aikata laifi yanzu mutum sai ya yi sallar magariba bayan da zai yi nadaman ya yi sallar magariba ko yana nadama ko mutum ya cire dukiyar shi ya bada sadaka yana nadama wannan sadakar da ya bayar ya nuna kyakkyawan abu ne an gane ko ko mutum ya yi azumin litinin ya sha ruwa ya gode ma Allah sai zo ya ce kai ni da na sani da ban yi azumin nan ba yana nadama akai to yana nuna kyakkyawan abu ne kama sayati yace kaman yanda wa hadha gairu husnil khuluqi wa su'ihi fi fi fi urfi kathirin minan nas yace wannan kuma ba shi bane abin da yawa da mutane suke dauka kyawawan dabi'u ne kamar yadda zai zo cikin hadisi mai inganci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace khiyarukum ahasinukum akhlaqa zabakun ku ne wanda suka fi kyawawan dabi'u وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ma min shay'in aqala fi mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq babu wani abin da yafi nauyi a ma'aunin bawa ranar tashin alkiyama fiye da kyawawan dabi'u kuma a baya kar ku manta mana ya ce abin da yafi komai kyau shine tauhidi kuma kalmar la ilaha illallah ta fi komai nauyi akan akan ma'aunin bawa wannan shine abin da malai yake so ya karantar da dan wani bawa zai zo ranar tashin alkiyama da na ayyuka da yawa har na ayyukan sirrin jayi sa, Allah ya ce ka je ka nemo aiki guda ɗaya mai kyau da kai yace shi wallahi baya tana yawa wani abu mai kyau saboda shi mutum ne mai aikata laifuffuka ya gama yawo gaba ɗaya gaba ɗaya ya sake zawa gaban Allah madaukakin sarki ce, shi ba bai samu wani abu ne sai Allah ya ce ah, akwai wata kalma da ka taba furtawa ita ce kalmar la ilaha illallah sai ce to wannan kalmar ma tugu ne anni ita me za ta amfanar da ni naga ita kwaya da yace kuma ga tarin laifuffuka ce Allah ya ce aje da zo da ita aka zo da kalmar aka rubuta ta akan wata takarda da aka shimfiɗa ta sai ya ga yana ganin ta iyaka ganin sa ba ta da iyaka da aka daura akan ma'aunin sai wannan takaddun muna na ayyukan gaba ɗaya suka watse sai ta rinjaye su to kaga wannan yana nuna cewa tauhidi shine kololuwan kyautatawa shine abin da ba abin da ya kai shi kyau abin da malai yake nuni a nan kenan yace wa inna Allah ta'ala kuma lallai Allah madaukakin sarki da yabgabul fahishal badi Allah yana matukar fushi da kyamar wanda yake mai yawan barna ne alfasha mai munanan zantuttuka a harshen sa. قال الترمذي حديث حسن har yau a cikin سنن الترمذي حديث hadisi abu رضي الله anhu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama menene mafi yawancin abin da yake kai mutane cikin aljanna sai ya ce taqwallahi tsoron Allah wa husnul khuluqi da kyawawan nabi ce wannan abubuwan suna yawan kai mutum aljanna wasu ila an aktari ma yudkhilun nasun nar cewa an tambaye shi menene mafi yawancin abin da ke kai mutane wuta sai ya ce alfamu wal farji baki da farji Mana harshe da ake gani yana kai mutum zuwa ga halaka ah, kafirai mai kai su zuwa ga wuta Ƙaryata annabin Allah da me suka ƙaryata shi da harsunan su sun ƙaryata shi munafikai mai kai su zuwa ga wuta harshen su abinda suke fita a harshen su daban abinda ke zuciyar su daban haka nan farji mutum ya je aikata saban Allah da al'aurarsa da farjinsa wannan yana kai mutum zuwa ga wuta Allah ya tsare mu haka nan ya zo hadisin Aisha radiyallahu anha har ila yau a Tirmidhi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min akmalil mu'minina imanan yana daga cikin wanda yafi kowa cikan dabi'u a mumini shine wanda yafi su cikan imani ahsanuhum khuluqan wanda yafi su kyawawan dabi'u wa khiyarukum zababun ku kuma yace khiyarukum li nisa'i wanda suka fi kyautata ma iyalansu su ne suka fi kyautatawa wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana khairukum li ahli ni kuma ni nafi ku kyautata ma iyali da haka yafi kowa kyautata shi yasa wata rana Umar yake cewa wallahi Abubakar muna ganin cewa ba ya fi mu yawan sallah bane sai wani abu na dabi'u da yake tare da su kyawawa da ba za mu iya kamo shi a wannan dabi'un ba da haka kana iya ganin mutum kafin shi yawan sallah kafin shi ibada amma yana da wasu dabi'u da baka da irin su yana faruwa da yawa aga mutum mai yawan sallah mai yawan azumi amma wani mai kyawawan ɗabi'u ya fi shi ya tsere masa saboda kyawawan ɗabi'unsa haka nan ya zo hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina lallai shi mu'mini wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im kyawawan ɗabi'unsa suna iya kai shi darajar mai yawan sallah mai yawan azumi ko da mutum ba mai yawan sallah bane ai labarin wani mutum ya gabata ko kissar mutumin nan wanda yake kawai shi ɗabi'arsa shine yana yafe ma kowa ya gabata a wannan darasi haka ne cewa an ibni umara radiyallahu anhuma anhu sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun bi baitin fi rabadin janna yace ni nake tunkaho nake alfahari wato da wani gida a cikin aljanna ma'ana aljannar cikin dausayin aljannar wannan gidan na suwaye ya ce liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wanda ya bar jayayya da musu ko shi yake da gaskiya akan musu yanzu a irin wannan abin da ya faru na an dage zabe in aka fara jayayya wasu sai su kwana biyar suna yi ba su daina ba ko kuma kowa yana faɗa abin da gaibu ne kuma za a yi ta musu ce to wanda ya bar jayayya ko da yana da gaskiya sai ya bar jayayyar ya ce to na sallama aka fara ya ce aje an bari ce to Allah ya mishi alƙawarin wannan gidan aljanna kyakkyawan ɗabi'a ne kaga ba kowa bane zai iya wannan ya ce wa baitin fi wasafil janna kuma a tsakiyar aljanna akwai wani gida da Allah ya ce na yi tanadin shi ga wani bayi su waye waɗannan bayi liman tara kalkadi ba wa in kana mazihan wanda ya bar ƙarya ko da a ce ƙaryar ta zaune shi yanzu ya zaune ka ya ce ne yau na zo da albishirinka kuma ba wani abu ne, yana so ya zaune ka ne ya ce to mutum da ya bar ƙarya ko da cikin wasa ne Allah ya mishi alkawarin wannan gida a tsakiya aljanna ya ce wa bi kuma da wani gida na uku fi a'lal janna shi kololuwar aljanna ne shi ya wuce waɗannan guda biyu nawaye yace liman hasuna khuluquhu wanda dabi'unsa suka kyautata wannan me yake nuna yana nufin me kyakkyawan ɗabi'u ya fi daukaka wannan hadisi ne da da balani ya rawaito shi da sanadi mai kyau malam sai yace faja alal baital ulawi juz alawi juz jaza'an li a'la al-maqamati thalatha sai Allah ya sa gidan da yafi kowa daukaka shine ya sa shi ga masu kyawawan ɗabi'u. wa huwa husnul khuluq wal ausad mafi tsakaici kuma na tsakiyan su wa huwa tarikul kadibi shine wanda ya bar ƙarya wal adna mafi karancin su kuwa wanda ya bar musu da jayayya to kaga daga yau har lokacin da za a yi zabe har ma ka bar duniya jayayya ba naka bane da musu amma da yazo ya fara ma jayayya ka ce salaman ka ce ai kai da salatin annabi ma kai ai kai da istighfari ma ya fi ma wannan jayayya amma na tabbatar ma wani zai zauna tun da safe daga lokacin da hantsi ya fara fito ya fito shan hantsi har karfe ɗaya ta yana musu abu ɗaya kuma ba a samu matsaya ba ko ba zai iya kaiwa daga wannan lokacin ya zauna a masallaci yana tasbihi ba ko ana kaiwa Ba ka zo ka samu masallaci empty za ka je ka samu tukuban mai shayi a ciki. kuma ba tasbihi ake a wajen ba haka ne ko amma masallaci kana lekuwa sai dai ka ga kura kila kaga wani ya ji ya gama musun nashi ya zo ya kwanta yana bacci a masallaci ya mayar da shi wajen kwanciya wanda waje ne na bautar Allah fi buyutin adina Allah an turfa wa yukara fi hasmu gidaje ne da Allah ya yi umarni da cewa a ɗaukaka su a raya su da ambatansa da tsarkake shi amma ya kaga mutum in kaga ya shigo masallaci to sallah ta kawo shi amma bai da wani lokaci da zai ce bari ya keɓance wannan lokacin ya je wani ibada a cikin masallaci don haka musu da jayayya ba namu bane in gane ko duk mutumin da ya san ciwon kansa ya san kimar rayuwarsa da lokacinsa ba ta lokaci a wani abin da bai da amfani ba nashi bane yayi abin da zai amfane shi ala yace wala raiba anna husnal khuluqi mushtamilun ala hadha kulli yace abin da yasa kyawawan dabi'u ya daukaka saboda ya kunshi duk wannan abubuwan me kyawawan dabi'u dai bai kariya bai musu bai jayayya in dai mutum ya da kyawawan ɗabi'u ya ce ya zo cikin turmuzi har ila yau hadisin jabir radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ahabbikum ilayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin waɗanda suka fi kaunuwa a gare ni cikin ku mana wanda na fi kaunar su wannan annabi Allah ne da kanshi yake faɗa ya ce mutanen da ya fi kaunar su ya ce wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah wanda suka fi kusa da ni ranar tashin alkiyama ka san dai akwai sahabbai sama da dubu ɗari ka san dai duk sun wuce mu a kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a zuwa ce an ce ga majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ajiye shi a ce duk sahabban nan suna can gaba da kuma ka san tabi'ai sun biyo bayan su kuma wasu sun biyo bayan su kafin a zo kanmu ko yace to waɗanda suka fi ni kusanci ranar tashin alkiyama a majalisi na kuma suka fi ƙaunuwa a gare ni ma'ana duk da yawan wannan sahaban kana iya samun kusanci amma su suwaye waɗannan ya ce a kum akhlaqan wanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u to sai aka faɗi kishiyarsu suwaye kishiyarsu inna min abghabikum ilayya wanda suka fi kyamatuwa a gare ni inji annabin Allah wa abajikum minni manzilan wanda suka fi nisa da wajen da nake ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu yace at-tartaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wasu lafuzza masu tsauri a larabci yace at-tartarun wa at-tartarun yace masu yawan surutu mutum duk inda ka ganshi magana yake wannan sune tartarun dan duk inda mutum magana shi ta yawa to sai ai ƙarya in dai zai yawaita magana shine anan ya gama hira anan ya je can ya je can ya je can ya je can duk inda ya je kuma zai ya bada labari to wannan tarfar ake kiransa in gane ko sannan kuma almutashaddiqun su ne waɗanda in za su yi magana suna so su ga sai sun burge kowa a maganarsu kaga yana lanƙamo magana sai ya yi karin magana sai ya burge wani sai ya faɗa abin da wani ya ce wai wane iya maganarsa ina me yake nufi da kaza wannan ba yi da kyau a cikin magana wannan su ne sannan kuma almutafaihiqun Sabai sun san tartarun sun san mutashaddiqun amma da yace mutafaihiqun sai suka ce su waye mutafaihiqun sai ya ce masu girman kai almutakabbirun manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masu sufofin nan guda uku sun fi kowa nisanta da ni ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu kuma sun fi kowa kyamatuwa a wajensa shine ya fassara su cewa asarfa mai yawan magana ba tare da fa'ida ta addini ba yanzu wani kawai zai a zo a kawo maka shi zai yi awa uku yana fashin bakin siyasa a gidan rediyo a ba zai iya kawo kalin lahu kalin rasulu ko so ɗaya ba ba zai yi salati ko so ɗaya ga annabi ba za a yi program a yi awa uku ana program na ana hira ko yanzu kana cin jirgin unity ko na turancin ko na hausan masu maganan nan wani in ya fara magana fa baya katsewa ko tuntube baya yi kuma duk magana ba Allah ba annaba a ciki duk magana akan me akan wannan muna jiya musu tsoron kar mutum ya faɗa shi a tsarsaru kaga har wasu kalmomin ma sai an je an binciko ma'anarsu a kundin turanci haka ne ko kaga in ya fara magana zai kai minti biyar bai ajiye wasu bai ajiye aya ba amma ba salati har a gama maganar babu kuma aya <laughs> to wannan ina amfanin sa yanzu wannan da a ce hadisai ke karantawa tun daga farkon nan har a gama ai ba karama alkhairi ba in salati zai ma annaba a cikin wannan awa guda nawa zai zai da yawa to amma ba a tunanin wani to tunda ma musulmi ne ya kamata ya dinga ganin ya dinga tunanin cewa akwai kafaratul majlis ko da bai ko bai kafaratul majlis shine in ka faɗi wannan abin da abin da ka faɗa na kurakurai Allah ya kan kalima shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine nasiha ga masu shiga irin wannan fili haka duk zanda zaka shiga filin kuma filin kamar yadda na gaya ma ba a fara shi da sunan Allah ba a rufe shi da sunan Allah duk wannan filayen da ake ba a fara su da suna Allah ba a rufe da suna Allah akan duniya ne akan siyasa ne a'a akan wasu harkoki ne na rayuwa a'a ba magana addini a ciki to kaga wannan sun fada cikin at-tartarun Allah ya tsare wal mutashaddiq shine mai magana ya cika bakinsa yana ma'ana nuna isa da burgewa da ƙwarewa da gogewa kuma ya nuna yana ganin ba wanda ya kai shi don haka waɗannan abubuwa sun ci karo da kyawawan ɗabi'u abinda ake so a nuna mana yawan magana ba kyakkyawan ɗabi'a ba girman kai ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne san burge mutane a cikin zance ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne abinda wannan hadisin yake so ya nuna mana Da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata ɗabi'un shi yasa yana daga cikin addu'o'in maza Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa nakan faɗi wannan an ƙare darasi saboda tazirin addu'a yana cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi yana da kyau a yawaita wannan addu'a cewa ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta na Allah ya halicci mutum cikin mafi cikan halitta Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin da ya halicci mutum babu wata halitta da ta kai ta dan adam cika ma'ana ka kalli halitta ka ganta ba inda za ka yi suka a jikinta sai halittar da Allah ya ma ɗan adam to manzala sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya Allah yanda ka kyautata halittar nan tawa Allah ka kyautata ɗabi'una kaga wannan babbar addu'a ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi khalqi halitta khuluqi ɗabi'una da haka mu yawaita irin wannan addu'a din gane ko masalan mutum yana in bai iya wannan bai yana iya cewa Allahumma ahsin akhlaqana ya Allah ka kyautata ɗabi'unmu in gane ko Allahumma ahsin akhlaqana Allah ka kyautata ɗabi'unmu wannan ko cikin dare mu ya tashi ya wannan addu'a ko da safe ko lokacin da zai kwanta addu'o'i ne da suke da tasiri a rayuwar dan adam sai kaga kuma Allah ya kyautata masa ɗabi'unsa haka muna alƙawarin Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ɗabi'unmu ya tsare mu kuma daga dukkan munanan da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, in an kira sallah da wannan Qur'an da muka yi bayani